Assalamu alaikum jama'a barkam da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon dan nuna kai yadda zaka buɗe account a Upwork da yanda zaka yi din ɗinsa as a Nigerian ka fara samun kwastomomi a cikin sa kana making kuɗi a cikin sa. So don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har karshe don ganin yadda komai yake. Amma kafin nan ina roƙon ka da ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all wanda daga zarar na ɗaura sabon bidiyo da a sanar da kai. Idan kuma a Facebook kake kallon wannan bidiyon kar ka manta da alamar follow kai like mu wannan bidiyon kai din sa So da farko idan ka shigo cikin browser ɗinka za ka yi searching of work So gashi nan ma kamar yadda kuke gani so za mu ya ƙara samun so. Bayan ka yi searching ɗinsa a to a nan da ka zo ka yi na account a cikin work So don have an account ɗin nan so za zo ƙasa da ka ga yadda aka saka sign up ɗin nan. so za ka danna kansa saboda create na sabon account zamuyi so bayan ka danna kansa so nan zai baka dama shi nan I'm a client so nan zaka zaɓi wani kanan categories kana so kai da kana da job ko kuma kai ne da kana yin job ɗin ana biyan ka so mu yanzu da yake as a freelancer ne muna neman aiki ne so zaka zo ka zaɓi na biyu nan kai tikin a kansa sabida apply as a freelancer so bayan ka apply as a freelancer so gashi nan nan ka zo nan ka sa first name ɗinka last name za ka saka email da password da wannan so idan kuma ka danna wannan continue with google ɗin nan so automatically kawai zaka yi connect ɗinsa da google account ɗinka so baka da buƙatar duka tsaya cike wayannan. so yanzu bari na let's see so kamar yadda kuke gani gashi nan nayi connecting ɗinsa da ɗaya daga cikin gmail nasu kun ga duk ba buƙatan ka tsaya ciccike wa'innan nan so zaka danne zaka yi ticking akan wa'innan abu biyun so sai ka danna create my account so zaka ɗan jira shi a gama search so gashi nan your account has been successful created so yanzu yi creating na account a cikin opay yanzu sauran ɗan gyare-gyare ne yi wa account ɗin gashi nan answer few question and start building your profile apply for gashi nan so nan mu zo ka iya tsayawa ka ɗan kakkaranta dai so da mu saka get started gashi nan so nan yanda na faɗa duk dai wannan su nan ko daga baya za ka iya zuwa ka cike wa'annan abun to duk za su ɗan tattambaye ka ne game da yadda wannan ɗinka yake da ka ansa fiyo question ne domin dai taimakawa account ɗinka ne za wannan ɗinsu za ka iya so gashi nan I am an expert so nan suna tambayan ka ne yanayin aikin ka ka ƙware ne ko kuma farko farkon fara yin ka ne ko kuma medium ne so na ƙarshen nan shine irin kai ka gabata so zai sai bari mu zaɓa a kansa sai mu danna next oh, rubutun ya mun wani iri ne so to earn my main income so rubutun dai da yake na. tana rotate ne rubutun ya wani iri so duka da in ka na wannan din za ka gansu duk few question ne ko za ka amsa game da wannan ɗinka ne so ni yanzu ban na skip for now kawai tambayoyin guda uku ne so shi ma wannan bari na ga I do like farm opportunities myself uh, I do like package of my hawk for clean to buy so nan kuma suna tambayin wannan aikin ka ne irin already kana da kana irin neman aikin ne ko kuma already irin akwai aikin ne da kana sayarwa kwastomomi so bar mu saka wannan na farkon nan muna samun aikin mutum ya bayar a masa so create my profile so da ka iya downloading na ka iya install na application ɗinsu akwai application ɗinsu za ka iya zuwa ka yi install ɗinsa domin ka ci gaba da wannan da shi ba lallai sai da website ɗinsu ba za ka iya zuwa kan install na application ɗinsu how you like to tell us about yourself so shi nan da ka suna tambayin game da kai ne so ka ɗaura in from zaka ɗaura musu da hoton ka suna dai tambaya ƙarin bayani ne game da kai kai wane ne hakan nan su duk musu ƙarin bayani sannan bari mu ga ko da halin ayi skipping Ok so yanzu na da ta cikin applications ne asalin account na saboda website din da yake wayan tana kwance baya mun daɗin aiki so amma dai kar ka damu duk tambayan da za su maka din tambaya ne kawai game da kai yadda zaka saita profile ɗinka so duk ba wani abu mai wuya bane ba wai lallai ko dan ban nuna muku shi komai ba amma duk ba wani tambaya mai su wahala bane kawai da su ɗan tattambaye ka game da kai ne da zaka saita profile ɗinka su ganin da kake da dai sauransu So in dai ba ka gane wani abu ba za ka iya mun magana a WhatsApp. Akwai WhatsApp group dina a description ko kuma ko ka mun magana directly a Telegram account na da ga link su za ka iya zuwa ka mun magana directly. an sa maka idan akwai wani abun da ba ka gane ba. Duka na san ma ba wasu masu wala ba ne. Amma in dai ba ka wani abu za ka iya magana a Telegram account ina Akwai link din a ƙasa. sunan nan profile ga su duk dai abun ba wasu mai wannan ba ne. in muka shigo profile duk za ku ga abin da za ka sassaita ɗin abubuwan da duk za su tambaye ka sunan wannan account ina ne so gashi nan sigarin da kake da kuma yanayin wani kalan aiki kake so da su nuna maka wajen to ni da yake photo editor ne da kuma graphic designer na rita account ina so gashi nan duk wani makaranta ka yi yaren da kake ji wani yarika nawa kake ji gashi nan inda na yi selecting so idan ka application ɗin su ma wannan ɗin ya ɗan fi duk dai abu ɗaya ne amma ya ɗan fi daɗi application ɗinsu ga su nan makarantar da ka da dai sauran abubuwa education ka time kake zaune to nan wajen da za ku zo idan ka zo saita wajen da aka saka skills ɗin nan so shine wani kalan abu kake gudanarwa so ni na saka photo editing da graphic design da dai sauransu duk cike ba su da wani wahala so bayan ka gama ciccikewa su automatically bayan ka So ni da yake kun ga na saita akan photo editing ne da graphic design. So duk wani aikin da zaka gani ana jero maka a nan wajen zaka ga duk akan abun da ya shafi skills ɗin da ka saita ne. So kun gani thumbnail design for YouTube videos. So da ku gani gashi nan nan ma thumbnail to duka wani duka wani ayyukan da na gani yanzu a nan wajen jobs ɗin nan duka akan abun da ya shafi graphic design da kuma photo editing ne. So. so like gashi nan looking for a creative thumbnail designer gashi nan so so in da ka yi aiki wa mutum sai kana duba wajen wannan ɗinsa so like wannan gashi nan yadda aka saka payment verified din nan so kun gani ya taba ya yi spending wajen si 600 plus dollar a cikin wannan application ma'ana ya bibbiya masu sun masa aiki wannan kuma ya yi spending wajen 7k dola so ya an man masa aiki kenan kaga da wannan yana da kuɗi kenan so an masa aiki da wasu wannan kun ga zero so sai ka ɗan duba wanda ah, ya ɗan yi spending ɗin kuɗi it means an man masa aiki sosai kenan dai iya biyan ka so yanzu for example idan muka zo ka wannan da na danna kansa so farkon sign off ɗinka akwai za su baka connect guda 50 so bayan connect ɗinka wajen yin proposal wajen yin apply na hawk. so bayan wannan ya ƙare so kuma na gaba dole sai ka siya so yanzu gashi nan nan akan abin da ya shafi aikin ne ready for gashi nan launch your graphic design career to new heights so gashi nan nan da akan ya yake son aikinsa ya kasance gashi nan so da ka iya samun wanda za ku yi aiki da shi ma na long time wanda zai ci gaba da ɗaukan ka kuna aiki ko da ta personal ta private ne so kamar yadda na faɗa muku dama wannan turawa ne yawanci ba wai mutanen muna wasa ba su a aiki kaɗan so kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan wannan yake duk wanda zai idan ka haɗa masa thumbnail na YouTube zai baka dala goma dala goma da biya akan wannan thumbnail ɗin su kun ga yanzu a nan ne kun ta kokuwa da mutum nawa ma ba ba za a baka wannan kuɗin ba ka ga su bayan ka gama ganin yanda aikin sa yake so yanzu ka ji kana so kai ka ga yanda tsarin su wani kalan work yake buƙata nan duk ka karanta akan aikin sa ne yanda yake so yayi wannan so idan baka jin turanci baka wannan ka gane turanci so ka iya kofi ɗin wannan ɗin sa bayan kayi copy ɗinsa zaka je cikin google translator ka yi pasting su kuma za su fassara maka da yake nufi so bayan ka gama wannan za zamu zo mu danna nan apply ɗin nan submit proposal so zaka zo za mu danna apply bar mu ɗan jira shi a buɗe so gashi nan ƙarin bayani ne so nan aka saka airtime ɗin biya ɗinka so ni bana saka by project wanda in an gama aikin kawai zai biya ni gashi nan total abin da za a biya ni so freelancer za su cire service fee dala ɗaya a ciki suna cire 10% ne a cikin abin da ka samu ko ma nawa ka samu za su cire 10% so kun ga kenan samu dala tara so nan nan saka duration time ɗin zuwa wani lokaci don gama wannan aikin so let's say bari na saka less than one month sunan cover letter sunan wajen cover letter din shine kamar me zan ce muku shine misali kamar a ce application letter so ya kasance ka rubuta cover letter ɗinka ya tsaro ya yi kyau sosai idan baka san da zaka rubuta cover letter ya tsari yayi kyau da kanka ba zaka iya zuwa cikin chat gpt ka masa bayani akan wannan aikin da aka baka shi kuma dai maka creating na cover letter for example so zamu zo bari mu ga gashi nan so wannan shine title din wannan ɗinsa so zaka yi copy ɗinsa kamar haka bayan kayi copy ɗinsa zaka je cikin chat GPT ka ce masa ya maka creating na ya maka creating na cover akan wannan job ɗin so yanzu bari mu je in gwada muku yadda zaka yi sabida ku fi ganewa so yanzu bari muyi copy So yanzu bari mu je cikin ChatGPT ko kuma Bard ko kuma dai wani AI assistant so zaka iya zuwa cikin sa ka tambaye shi so yanzu bari mu je cikin sa ku gani. So bayan mun shigo cikin sa so yanzu zan ce masa hi right, me a cover cover letter about so yanzu sai mu yi pasting na wannan wannan da muka kwafo ɗin so kamar haka so yanzu bari na send so kasancewan yanda na faɗa muku dama ma turawa za ka yi ba wai irin mutanen mu na Hausa ba ne so ya kasance gaskiya wannan ɗinka in za ka iya rubuta shi da kanka so za ka iya tsarawa in kuma za ka zo AI ɗin ne ya taimake ka ya tsara maka shi mai kyau so kamar yadda kuke gani yanzu ga shi nan ya mana creating na cover letter akan wannan job ɗin kana irin na neman wannan aikin so zaka yi copy ɗinsa kawai za ka yi copy na cover letter ka idan ka yi copy ɗinsa za mu yi copy all so idan na danna copy all zai yi min copy har da wasu abubuwa ne kai cover letter yi tsawo so yawwa su bayan mai coffee to yanzu sai mu koma cikin wannan ɗinmu kamar haka su bayan mun dawo yawwa so ga wajen cover letter ɗin su za mu yi pasting na cover letter ɗinmu da muka yi creating sunan nan da aka zo inda aka saka your name ɗin so za ka goge wajen ya ka saka suna so like say my son take so da ka ɗan iya dudduba abin akwai wani changes da da ka yi so kuma ba wani changes ok so wannan goge nan kar su gane a ina na wannan da kai nawa su bari mu goge shi daga nan gashi nan hiring dear managers sai ka saka sunan in baka sani ba kawai zaka iya goge nan ɗin shi ma sai bari mu goge shi kawai mu ba shi haka I hope this message find you well I am writing to express my keen interest so gashi nan dai labula kawai dai so bayan ka wannan sunan kuma attach file ɗin za zaka yi attach na kalan design ɗin abubuwan ka zama na faɗa muku already zaka zo ka duba zaka karanta nan wani kalan aiki suke so sosai ka zo ka duba amma baka da wani example so zaka iya zuwa yi creating wani thumbnail akan wanda yake da kamanceceniya ga kalan wanda suke so din nan ko shigensu su zaka zo nan wajen attach file din nan zaka je ka ɗaura shi saboda su ga samfur ɗin aikin ka so ba kowanne ba ne suke bukatan ma attach file wasu da kansu sun ce maka suna bukatan ka saka ka yi adin attach file so wasu kuma ba su bukatan wannan so bayan ka gama so kun gani wannan abin shine nake faɗa muku connect din nan so kaga send for at connect so yanzu in nayi sending wannan proposal ɗin dan a connect guda takwas ne so dama na faɗa muku guda 50 suke bayarwa so kana karar da connect ɗinka dole sai ka siya nan gaba so ko za ka zo ka danna kansa connect treating unit you need to know so gashi nan nan za su faɗa maka wannan akan offer ne za su faɗa maka abu uku da ya kamata ka sani kafin ka wannan su za ka karanta bayan ka karanta za ka saka yes i understand so kana danna i understand ne ka danna continue to submit din nan so kana danna continue to submit ka tura musu da proposal ɗinka ya tafi kenan ma'ana ka tura musu da application na neman wannan aikin so su kuma za su yi review a kansa idan sun gani za su maka message ta gmail ko kuma ta wajen message ta cikin application ɗin upwork ɗin so sai kuma yadda za ka saita payment method ɗinka payment bill so za mu zo nan setting bayan ka zo setting ga billing and payment ɗin nan so za ka shiga kansa bayan ka shiga kansa a nan ne ka zaɓi payment method ɗin kake so su biya ka akwai wire transfer akwai paypal da dai sauran payment method ɗin da yawa so ka iya ganin su sai ka zaɓi wanne kake so a ciki ka saita ka fara cire kuɗin ka a cikin wannan application ɗin so a nan bidiyon na mai zo ƙarshe kar ku manta da follow like ku yi share na wannan bidiyon wa 'yan uwa domin su amfana